Hukumar gudanar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Enugu Rangers ta buƙaci babban kocin ta Kelechi Emetole da ya kauce gefe guda na wani ɗan lokaci. An ci mana shawarar ce a bayan wani taron gaggawa na kwana biyu da aka yi a tsakanin hukumar gudanarwar da kuma masu koyar da wasanni a kungiyar ta Rangers. Sannan kuma an buƙaci tsohon koci na Sharks na Iyimba Imama Amafakoba wanda shi ma mai koyarwa ne a kungiyar ta Rangers da ya karɓi daga babban kwac na wannan kungiyar a madadin Emetole. Wata sanarwa da kungiyar ta bada a shafin supersport.com wadda ke dauke da sa hannun darakta Na yada labarai Fosta Chime ta ce wannan shawarar ta fara aiki daga jiya Laraba wato 27 ga wata. An naɗa babban kocin Imama Amafa Kobo domin jin gamar kungiyar har sai wani lokaci a cewar Chime. Kungiyar ta Enugu Rangers wadda sau tana zamowa zakarar wasannin League ta Najeriya ita ce ta sha biyu daga cikin kungiyoyi 20 da ke bugawa a gasar League na Premier a Najeriya a bana yayin da aka shiga mako na goma da fara wasa a kakar kwallon ta bana.